jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels wanda ni abubakar salihu zan jagoranta fadar shugaban kasa ta wa babbar jam'iyyar adawa ta pdp da kuma dan takararta na shugaban kasa atiku abubakar martani akan zargin da suke yi na cewa jam'iyyar apc mai mulki na amfani da karfin ikonta wajen tankwara hukuncin kotuna wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa tinubu akan fannin yada labarai bayo onanuga ya ce ya fita ta ce abin da pdp da ɗan ta ke yi shure-shure ne waɗanda ba sa hana mutuwa da ce tun bayan shan kaye a zaben da jam'iyyar ta yi suke ta kokarin cin mutuncin bangaren shari'a da kuma yin zarge-zargen da ba su da tushe ballantana makama a kan shugabancin najeriya sanarwar ta ce a tiku da jam'iyyarsa sun kasa yin bincike yadda ya kamata kafin fitowa fili da yin zarge-zarge marasa kan gado sun yi zargin cewa lokacin da tinubu yake gwamnan legas ya tace haƙƙin 'yan adawa ya rika baiwa ɓangaren shari'a cin hanci da kuma son mayar da ƙasar nan akan tsarin jam'iyya ɗaya ta hanyar naɗa masu yi masa mubaya'a a matsayin kwamishinonin hukumar zaɓe duk waɗannan zarge-zarge ba su da gaskiya a cewar sanarwar fadar ta shugaban ƙasa ta ce shugaba tinubu hakikanin ɗan demokuraɗiyya ne kuma bai taɓa yi wa ɓangaren shari'a katsalandan ba a hukuncin da take yankewa a nan a idan kowa ne mun ga yadda ɗan takarar gwamna na pdp a jihar oshun ya kayar da jam'iyyar apc a kotun koli duk kuwa wannan ya faru ne a lokacin tinubun a cewar fada ta shugaban ƙasa har ila yau sanarwar ta ce tinubu ba shi da niyyar mayar da ƙasar nan akan tsarin jam'iyya ɗaya kamar yadda atiku da jam'iyyarsa ke zargi to akan wannan batu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a zaben da ya gabata atiku abubakar ya yi zargin cewa jam'iyyar apc mai mulki na amfani da bangaren shari'a da nufin burkushe jam'iyyun hamayya tsohon mataimakin shugaban kasar ya yi misali da hukuncin da kotunan ɗaukaka ƙara suka yanke a wasu jihohi ciki har da zamfara da filato da kano da nasarawa yana mai cewa gwamnati na rabewa ne da shari'a wajen kwace jihohin da ke karkashin ikon jam'iyyun adawa sai dai jam'iyyar apc ta musanta wannan zargi na atiku inda ya ce sun lura da take-taken jam'iyyar apc mai mulkin najeriya kuma sun fahimci cewa da sannu tana nema ta murkushe hamayya baki ɗayanta tsohon mataimakin shugaban kasar ya yi zargin cewa apc na amfani da karfi wajen yin magudi ko rabewa da bangaren shari'a wajen soke nasarar da 'yan hamayya suka samu a wasu jihohi ciki har da jihohin kano da zamfara da plateau da kuma nasarawa. mataimakin na musamman ga dan takarar shugaban kasa malam abdulrashid shehu uba ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa jam'iyyar apc mai mulki na kokarin karya demokaradiyyar kasar nan ne ta yanzu muna kan wannan batu inda tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya caccake hukuncin da alkalan kotunan najeriya suka yanke akan shari'o'in zaɓe yana mai cewa bai kamata alkalai uku zuwa biyar su soke hukuncin da miliyoyin masu kada kuri'a suka yanke a lokacin zaɓe ba obasanjo ya bayyana ikon da wasu alkalin wato alkalai kalilan ke da shi a matsayin al'amari da ba za a amince da shi ba <clears throat> tsohon shugaban kasar ya yi magana ne dangane da hukuncin da kotun ɗaukar kara ke ci gaba da yi akan takaddamar zaɓe ta bayan zaben shekarar 2023 a faɗin najeriya a makon da ya gabata ne da wasu alkalan kotun ɗaukar kara suka yanke hukuncin korar wasu gwamnoni guda uku daga aiki lokacin da yake tsokaci a wani taro na sake fasalin demokuraɗiyya domin amfanin ƙasashen afirka a birnin abekuta na jihar ogun ya ce tsarin mulkin demokuraɗiyya na ƙasashen yamma ba zai taɓa yin daidai da na ƙasashen afirka ba kasancewar baya la'akari da ra'ayin mafi yawan al'umma to ma babbar jam'iyyar adawa ta pdp a kasar nan ta bayyana hukunce-hukuncen da kotunan ɗaukaka kara suka yi inda suka kwace nasarar wasu gwamnoni a matsayin karan tsaye ga tsarin demokuraɗiyya jam'iyyar ta adawa na zargin apc mai mulkin kasar nan ne da amfani da karfin iko wajen tankwara hukuncin kotuna zargin da apc din ta musanta shari'ar najeriya ta zama kamar rawar 'yan mata yanzu idan an yi gaba sai a koma baya in ji mataimakin sakataren pdp na ƙasa ibrahim abdullahi ya ce dalilin da mutanen nan ke gabatarwa wato dalilan da mutanen nan ke gabatarwa suna kwace zaben nan akasari batutuwa da suka shafi kafin zaɓe ne a cewar kotun koli ta yanke hukuncin da cewa ba abubuwa ba ne da suka shafe ta a hukuncin da ta bayar akan dan takarar mu teku abubakar ya yi kirarin cewa batun shari'ar wata matsalar da ka iya shafar daukacin nahiyar afirka ce a makon da ya gabata ne kotunan ɗaukar ƙara suka yanke hukuncin soke nasarar gwamnoni uku na jihohin plateau da zamfara da kano dukkaninsu a arewacin najeriya pdp ce ke mulki a jihohin zamfara da plateau a yayin da nnpp ke mulki a kano a nan kuma kwamitin majalisar dattawa mai kula da al'amuran zaɓe ya ce zai tursasa hukumar zaɓe ta ƙasa inec da ta rika shigar da sakamakon zaɓe a intanet shugaban kwamitin sanata sharfaddina ali ya shaidawa tashar talabijin ta channels a ranar talata cewa dokar da aka bi a yanzu bata tilasta wa inec shigar da sakamakon zaɓe a kan intanet ba amma kwamitin na ƙoƙarin gyara dokar baya ga sauran sauye-sauyen da aka yi na gudanar da zaɓe ali ya yi ce kwamitin ya bayar da shawarar warware duk wasu rikice-rikice tsayar da 'yan takara kafin zaɓe da tare kuma da inganta fasahar da ake amfani da ita a lokacin zaben sai kuma magance matsalolin da aka samu a baya na yin amfani da fasaha a zaɓuɓɓuka a nan kuma jam'iyyar nnpp mai mulki a jihar kano ta bayyana damuwa game da abin da ta ce gazawar kotun ɗaukaka ƙara na bata kwafin hukuncin da ta yanke akan zaben gwamna a makon da ya gabata nnpp ta ce duk yunkurin da lauyoyinta suka yi na karɓar kwafin shari'ar ya ci tura kwanaki hudu bayan yin hukuncin wanda ya soke zaben abba kabir yusuf a matsayin gwamnan kano kuma ya baiwa nasiru yusuf gawuna na apc nasara kowa ya sani cewa lokaci da kuma kwanaki na da mahimmanci game da shirye-shiryen ɗaukaka kara a irin wannan yanayi an sani cewa mai korafi yana da kwanaki goma sha hudu ne kacal domin kammala ɗaukaka kara a cewa sanarwar da jam'iyyar ta fitar a ranar litinin cire kwanaki hudu daga cikin sha hudu kamar danawa masu shigar da karatar kone duk da cewa bata kama suna ba jam'iyyar ta yi zargin cewa ana jan kafa ne saboda a haddasa rudani a fifi a yunkurin ta na ɗaukaka kara kuma hakan na tabbatar da zargin ko gaskiya ne ko karya cewa ana yi ne da gangan domin kawo jam'iyyar cikas da kuma gwamnan wato gwamna abba kabir yusuf to a nan ma rundunar 'yan sandan jihar kano wato rundunar 'yan sandan kano ta gargaɗi al'umma musamman ma jam'iyyun siyasa game da yin gangami ko tattaki a jihar kwamishinan 'yan sanda na jihar kano husaini gumel shine ya bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai da ya gudana a shirkwatar rundunar da ke kano kwamishinan 'yan sandan wanda ya shawarci jam'iyyu da ke da korafi da su tafi kotu ya ja kunnen jama'a game da shirya wani gangami ba tare da izinin hukuma ba ka tabbatar da cewa abin da ya faru a kotu abu ne wanda yake idan ba su amince da shi ba za su tafi mataki na gaba wato supreme court domin a nemi abin da suke bukata don haka duk wani mutum ko wata da suke so su zo su tada ko kuma su harjisa zaman lafiyar da yake zaune a wannan jiha to duk wanda ya aikata wannan abu to ya yi shi don ruwansa amma ba da sunan jam'iyya ba shugabannin jam'iyya sun tabbatar mana a wannan zama da muka yi ranar juma'a cewar babu ruwansu idan mutum ya fito ya wani abu to ya taka doka kuma waɗanda suke kula da wannan zarafin wato mu ma'aikatan tsaro mu yi aiki mu a kansu to akan haka ne a jiya muka wayi gari da wasu maganganu a social media wanda wasu mutane waɗanda suke ɓoye suka aika suna kira da mutane wai miliyan biyu su fito su riƙe wasu lungu-lungu sako-sako na wannan jiha har tsawon kwana arba'in wato babu sana'a ba zuwa kasuwa ba zuwa asibiti ba zuwa banki ba zuwa makaranta har tsawon kwana arba'in sai an yi musu abin da suke so to sanin kowa ne cewar kotu ba a yi mata dole abin da kotu ta gani shi take gaya wa mutane wannan shine abin da ake kira shari'a a kuma wannan shugabanni a wancan lokacin sun faɗa cewa idan ba su yadda da matakin da kotun abin ta ɗauka ba za su taka gaba zuwa supreme court domin su nemi abu kuma a kowane lokaci wannan shine mataki da shugabannin jam'iyyun nan suke ɗauka. tunanin ma rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta hori jam'iyyun siyasa da magoya bayan su da su guji tayar da tarzoma gabanin zaman kotun ɗaukaka ƙara akan zaben gwamnan jihar. mukaddashin gwamnan wato mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na jihar shatima muhammad shine ya yi wannan gargadi a wani taron manema labarai da ya kira a ranar litinin a birnin lafiya rundunarmu da sauran hukumomin tsaro za su tabbatar da jihar nasarawa ta zauna lafiya gabani da lokacin yanke hukunci kuma za mu sanya idanu akan duk abubuwan da ka iya biyo baya. duk wanda ya nemi tayar da tarzoma da sunan murna ko akasin haka zai fuskanci fushin hukuma a cewar mukaddashin kwamishinan haka zalika ya ce an baiwa kowa a jihar damar ci gaba da harkokinsa kamar yadda aka saba a hukuncin baya da kotun karɓar korafin zaɓe ta yanke ta soke nasarar zaben gwamna abdullahi sule ta bayyana david bugado na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya samu nasara sai dai gwamna sule ya ɗaukaka kara zuwa kotun gaba inda yake nuna rashin gamsuwarsa da hukuncin da kotun farko ta yanke nan kuma hukumar tsaro ta farin kaya ko civil defense ta kama wasu mutane 27 akan zarginsu da zama mambobin kungiyar asiri a jihar ta nasarawa da yake gabatar da waɗanda ake zargin kwamandan rundunar ta civil defense na jihar baffa abbas muhammad ya ce an kashe wani mutum guda aka kuma sassari wasu da dama da adduna a rikicin kungiyoyin asiri kwamandan na rundunar ta civil defense ya ce za a gurfanar da duk waɗanda suka shiga hannu a gaban kotu domin su girbi abin da suka shuka da yake bayyana takaicinsa akan abin da ya faru jami'in ya bayyana damuwa akan karuwar ayyukan kungiyoyin asiri a ƙananan hukumomi sha uku da ke faɗin jihar musamman ma lafiya sharkwatar jihar sai dai ya ce hukumar ta kaddamar da wani sabon aiki na musamman domin shawo kan wannan matsala to daga nasarawa sai benue inda kotun ɗaukar kara da ke zamanta a abuja a ranar litinin ta tabbatar da zaben gwamna hyacinth aliya na jam'iyyar apc a matsayin halastaccen gwamnan benue dan takarar jam'iyyar pdp a zaben gwamnan na ranar 18 ga watan maris titus uba ya garzaya kotun ɗaukar kara saboda bai gamsu da hukuncin karamar kotun da ta tabbatar da zaben aliya ba a kotun uba ya yi zargin cewa mataimakin aliya samuel ode ya gabatar da takardar shaidar jabu ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa kuma hakan ya saba wa sashi na 183 ƙaramin sashi na ɗaya a ƙarƙashin ja na tarayyar najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyaran fuska ya kuma yi kirarin cewa an mika sunan aliya a ƙasa da kwanaki 180 kafin ranar zaɓe sannan samuel ode ba a mika shi ga hukumar zaɓe ba bayan da jam'iyyar ta sake gudanar da zaben fidda gwani kotun a ƙarƙashin mai shari'a ibrahim kara ta yi watsi da ƙara kan cewa lamarin ya kasance na kafin zaɓe ne to kuma shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da ƙarin wasu labaran ku biyo mu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 kuma shirin zai dora inda masana tattalin arziki suka gargadi gwamnatin tarayyar najeriya da ta yi taka tsantsan wajen kaucewa fadawa shirin tallafa a magidanta masu karamin karfi da naira dubu ashirin da biyar biyar domin rage radadin cire tallafin man fetur da ta yi a hannun wasu mutane na daban kamar yadda lamarin ya faru a gwamnatin baya kiran ya biyo bayan fara karɓo dala amurka miliyan uku daga cikin bashin dalar amurka miliyan 800 da najeriya ta nema daga hannun bankin duniya ne domin gudanar da wannan shiri nan kuma shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya yi alkawarin samar da dala biliyan 4 da miliyan 400 nan da shekarar 2030 ga shirin samar da makamashi maras gurɓata muhalli a tsakanin tarayyar turai da kasashen nahiyar afirka a yayin ganawa da kasashen afirka da na kungiyar g20 a birnin berlin a ranar litinin shugaban ya bayyana aniyar siyo mafi yawan makamashin da kasarsa ke bukata daga nahiyar ta afirka shirin zai taimaka wajen samar da wutar lantarki da dogaro da kai wajen makamashi da kuma faɗaɗa kasuwanci a nahiyar afirka an ƙirƙiri ganawar tsakanin kasashen afirka da na g20 ne a shekarar 2017 da zimmar haɓaka tattalin arzikin afirka ta hanyar ƙara yawan jari jami'in gwamnatin ta jamus na ganin afirka za ta taimaka wa kasarsu wato jami'an gwamnatin jamus na ganin afirka za ta taimaka wa kasarsu wacce tafi kowace girman tattalin arziki a nahiyar turai wajen faɗaɗa hanyoyin samun makamashi da samun ƙwararrun ma'aikata da rage yawan bakin haure da kuma cimma muradin kyautata muhalli a shekarar da ta gabata kasuwanci tsakanin jamus da kasashen afirka ya kai darajar dala biliyan 65 da miliyan 400 wanda wani kaso ne kawai na adadin kasuwancin da kasar ke yi da kasashen nahiyar asiya to daga fannin labaran ƙetare kuma akalla mutane goma ne suka mutu sa'an nan ashirin suka jikkata sa'ilin da wata mota ta afka cikin dandazon mutane da suke murnar lashe zaben shugaban ƙasar liberia joseph boakai a birnin babban birnin ƙasar wani shafin intanet mai zaman kansa mai suna front page africa website ya ce hatsarin ya faru ne da yammacin ranar litinin a sharkwatar jam'iyyar buwakai ta unity inda magoya bayansa suka taru domin yin murna a cewar rahotanni shaidu sun bayyana cewa direban motar ya buɗe dukkanin kofofin motar kafin ya afka cikin mutane hukumar zaɓe ta ƙasar liberia ta bayyana buwakai a matsayin wanda ya yi nasara a zaɓen shugaban ƙasar zagaye na biyu na ranar 14 ga watan nuwamba inda ya kayar da shugaban kasa george waya kafin a kammala kirga kuri'u buwaka mai shekaru 78 ya kasance tsohon mataimakin shugaban kasa wanda ya yi rashin nasara a hannun waya a zaben shekarar 2017 a nan kuma shugaban kungiyar hamas ismail haniya ya ce suna dab da cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta da isra'ila a wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na telegram haniya ya ce hamas ta aika wa qatar sako wacce ita ke kokarin shiga tsakani a tattaunawa a kan sako karin waɗanda hamas ta yi garkuwa da su daga kudancin isra'ila majalisar masu shiga tsakani sun ce wannan karan akwai kwarin gwiwa a kan batun za a kuma sako wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su inda ita kuma isra'ila za ta dakatar da buɗe wuta na kwanaki uku zuwa biyar da na dai shugabar kungiyar ba da agaji ta red cross ta tafi qatar domin tattaunawa akan batun na sakin isra'ilawan daga fagen wasanni kuma kasar ivory coast ta ci gambia ci biyu da nema a wasa na biyu a rukuni a rukuni na shida domin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a shekarar 2024 dab da za su tafi hutu wato za a tafi hutu ne abrikos ta ci kwallo ta hannun christian kwame sa'annan ta kara ta biyu saura mintuna hudu a tashi ta hannun seko fofana da wannan sakamako abrikos wacce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2024 tana ta daya a rukuni na shida da maki shida gabon da maki gaban ma tana da maki shida ne da ita wacce wato gaban ma maki shida ne da ita wacce aka baiwa tazarar ranar kwallaye bayan da ivory ta dura wasu shells ci tara da nema a wasan farko a cikin rukuni a ranar juma'a ita ma equatorial guinea ta yi nasara a wasanni biyu na cikin rukuni ita kuma guinea bissau ta ci wasan farko na cikin rukuni bayan fafatawa guda biyu equatorial guinea ta je ta doke liberia da ci ɗaya da nema kuma tsohon dan wasan middlesbrough da birmingham city emilio incio shine ya ci mata kwallon benjamin mendy zai kai tsohuwar kungiyarsa manchester city kara domin a biya shi miliyoyin kudi bayan da ya daina biyan wato aka daina biyan sa albashi dan kwallon tawagar faransa mai shekaru 29 ya bar itihad ne a karshen kakar da kwantraginsa ta kare kafin fara wasanni a bana an wanke shi da soso da sabulu a kan zargin yin fyaɗe da tuhume-tuhumen da suka shafi fyaɗe da aka yi masa an ce city ta daina biyan mendy albashi tun daga satumba shekarar 2021 bayan da aka tuhume shi sa'annan aka tsare shi mendy ya koma laurent mai buga gasar league on a faransa kafin fara kakan nan inda kawo yanzu ya shiga karawa uku a sauyin 'yan wasa na gasar ta faransa ya koma city daga monaco a shekarar 2017 a kan fan miliyan 52 wanda ya lashe gasar premier wato premier league guda uku a shekarar 2018 da da kuma 2021 da kuma haka labaran suka kammala a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku su ni abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya Allah kuma ya ba mu alkhairin sa'a